anna husula maratibi dhulli samun martaban kaskantar da kai wal inkisari da kariyo walita ibi akbalu min hali gairihi ya fi kammala eh, a wannan wurin ga wani daga kammalan wani wanda shi ya zane ya dawo fa innahu qad sharaka man lam yuzanib yayi musharaka wanda bai zunubi ba fi dhullil fakhari wal ubudiyyati wal mahabba wamtiza ko wamtaba ma'anhu binkisar al-ma'siyah يا بمبان تدقوان كان سبو نكري وعيي تدليل الزنبي والله سبحانه أقرب ما يكون إلى عبده عند ذله الله عند إذن قصنك دباوثا ولن قفقان تدقان سوان كساري وانكسار قلبه كما في الأثر الإسرائيلي كما أقول أثري amma ba Isra'ila ne, inda ya ce, Ya Rabbi, aina ajiduka, ya Ubangiji, aina zan same ka na neman ka. Kala indal munkasirati qulubuhum na nan wurin waɗanda zukatansu suka karyo, suka ƙasƙantar da kawunansu, suka yadda masu laifi ne, amma Allah baya tare da mutakabbirai. Allah baya tare da wanayi. su sun iya komai su suna aikata komai su ba su da naƙasa su cikakku ne Allah ba tare da su amma ina tare da waɗanda suke masu naƙasa wanda suka karyo min ajali Wani ajali haza aqrabu ma ya konul abdu min wa huwa sajidun shi isa mafi kusancin bawa daga ubangijinsa in yayi sujada lokacin da girman Allah ya kai girman Allah har kasa goshinka a ƙasa saboda shi to lokacin ka fi kusa da Allah li'annahu maqamu dhulli wa inkisarin baina yaday rabbih azza wa jalla wa ta'ammal قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه yaqulu yaumal qiyamati ibna adam Allah rafi dan adamu istata'am tu kafalam tu ta'ibni nane ne ka binci baka bani ba qala rabbi kaifa ta'imuka wa anta rabbul alamin da ya zan ciyar da kai kana mahalicin talukai Kala istata'amaka abdi falam tu akwai bawa na wani ya neme ka abinci baka bashi ba amma lau law ata'amtahu da ka ciyar da shi lawajatta zalika indi ibnu adam ina labbaika wa sa'adai istasqaituka falam taskini na neme ka ruwan sha baka bani ba qala ya rabbi kaifa uskika wa anta rabbul alamin قال استسقاك عبدي فلان باوا ناوان يعني ميكا كباش روى فلن تسقه اما لو سقيته لوجدت ذلك عندي da ka ba shi ruwa da ka samu sakayen yanzu a wurinka ya wuri da ibnu adam marittu falam ta'ud na yi ciwo baka duba ni ba قال يا ربي كيف اعودك وانت رب العالمين يا بني قال اما ان عبدي فلانا باوى نواني مرض فلم تعده يا شيء بك دوبوشي يا دوغا نانا شكي مصلى داما دادا مؤمن شيء ان دي كيتا لك نيوان دوبوكا الله يمالك ko da ana raka da kuje ga halin da yake ciki ai a zo a kawo mana labari wani bai da lafiya yana na rashe rashe Allah la kalli in ma ba mu iya masa magani ba mu haɗa masa kudin mota da gida wannan wani yaro wannan zo da ya ce yana daki ya kusa kamar ya mutu kuɗi sun ƙare ya buga wayoyi ba sa tafiya sai ne ke ce ce wane karanta na ishe oh, o'o oh, wallahi da zan ta eh, maka da ganin ka yaushe ta ka iya biya na to amma ya taimaka ya ɗauko labari ya kawo shi to amma mu inda kana lafiya to ba ruwan kawai da bai da lafiya kowa ma lafiya yake an ka ga marar lafiya abokinka shi ne marar lafiya abokinka na yi rashin lafiya kuwa sai ya ji kana son a a dubo shi kana son a a yi maka kaza kuma gaskiya an kun ga irin wannan marar lafiya ku dinga faɗi mana ni dai ku dinga faɗi min wannan yana kwance da gaske mai da lafiya yana na riris ko da ba za a yi masa mu ya tafi har ya mutu ko ya jiga ta kai ga labai ta ciwon ya tsanani in ba za mu iya masa magani ba za mu haɗa kudin mota a yi tafi gida tunda ba waya babu yadda za a abin ya ƙi tafiya sai mu san yadda za a yi ai malam ya fi babu da mu bashi ba a wancan abin ka kai ma kalli wannan magana da kyau karanci abin da za mu yi masa kenan karanci to da shi fa yanzu ko wanda suke son na suna zaɗin babu ba a ce masa komai ba za mu yi masa wannan ɗin ma muna son a yi amma karanci mataki mafi sauƙi. wannan ina ciki shi ma wallahi taimako ne ban ma san yadda nake rantsuwa ba yanzu ka manta muktar laje kan muktar aka je aka muna shekaru aka je aka dubo shi dan wajen ko dai yau bai, wajen gaidan gaidan din nan ta abokin mala yahuza haka suke da mala yahuza in ya shigo makaranta sai aga mala yahuza ta kuna shi ma mala yahuza sai ya leƙa ina yake malai huza na fara magana sai ya sauke masa magana kuma shi malai huza a fi kwa sanin gidan shi shi mai ya zo wajen malai huza haka sake abokai shi ya same shi aka juya amma rafa yadda za a yi gaba ɗaya can inda yake inda yake ɗin malam haka aka kyale shi shikenan muka ce to menene da ake ciki ana haɗa kuɗi za a ce to inda kuɗi ne sai abin nan ba damuwa muka je muka same shi ce yanzu za ku mai da ni gida na san nan ya zan yin rayuwa na kuma tafi can gidan mutu tsakani da Allah na nace an dai na son zaman ne zaman ka duk ciwon da za abun da za mu iya baka abin shi irin ɗan abun da zai rage ya daidai gwargwado irin ka irina irin basatikin da suke zuwa zamu je mu kai ta to amma ai dama ba a samun ɗari bisa ɗari amma dai ko yaya a rage kai a je a ga jikin na kama yaya daraja tunda daga nan daga kallon shi zaka tuna kila ya kamata kai masa wani abu daga kallon sa ko ba magani ka ba shi kasan ga yunwa ina fama da ita ga ciwo ga wane ne ke to ciwo ka kwada da ciwon ka amma ga na abinci ga abinci ka sai masa abinci ka tafi kai ma ka je ka nemo don babu abu da zara aka ce maka mutum baya da shi to ba mai kallon shi to amma dai abin da muke magana in kun ga mutum haka a kwance ya je ya dawo yana kwance ku zo ku faɗa min ku faɗa wanda wani daga zaran ka je ka faɗa masa sai zage ka ni na kawo shi ana fa samun wulaƙanci wanda ba sa tsammani ya santa ba ina so ne nuna ko jin ce to ni mushkila irin wanda zai kalle ka ko ba zai baka ba ya tausaya ma ko ba zai baka ba ma magana mai daɗi sai je ya duba tabbas ya da shi ba yadda zai shi ba to haka wani shi ma ya shi ciwo ne ke rafke shi ashe ashe wani wuri ne inda hanyarsa ta yi shige in ya shige dole aka ce sai a masa tiyar lokacin ma nake jin ana cewa ai ma wan shi kahiri ne man shi ba musulmi ne ba shi ne ke musulmi a ciki wane ne wane ne maganan dai ba da yan nace to kai a bari ne, yanzu duk wannan maganan tarihin sa ba sa tsallakar da shi wannan duk ai maganan daga baya a san yadda za a samu lafiyar sa mana akwai Eh, a dinga dubawa, a dinga dubawa, mu ma za mu duba sannan su faɗa mana. Hmm? eh malam warwa ai ka san shi tunda yana zuwa Abuja da shi da getso shi idan sun tafi ba ne ba irin wannan za su iya ciwon ma ba sani ba amma dai ba ko bai sanar da kowa ba ko ya sanar maka eh yawwa ana haka kafin da suka tashi neman su muka muka rasa ashe sun tafi umra a ya gaya ya gaya mu ya gaya mu ya yi dole a faɗi gaskiya ya gaya mu ya ce in kaga shuru shuru ba ganni ba na tafi amma eh, amma inna abdi fulana marida falam ta'udhu amma law uttahu lawajadtani indahu wannan mun sha magana ba dubiyan ba dole ka duba me zaka iya dan masa ba a ji a cika wurin ba a ya ka duba mai za ka iya ɗanyi masa ko ƙaƙa hanyar da za bi abin nan zai iya yiwa yana da kuɗin magani eh, dubu kaza da ɗari kaza yana neman shi kaso to kai ma kana da naira hamsin sa masa je ka raba abin da kake abin nan sa masa a shi bai ci abinci ba amma kana da ranar abinci ka dafa abinci ɗan zubo ka kawo masa wallahi alhamdulillah ولو وجدتنا عنده فقال آه، في عيادة المريض لو لو وجدتني عنده وقال في الإطعام والإسقاء لوجدت ذلك عندي ففرق بينهما يا بمبا تتكانيسو فإن المريض مكسور القلب ولو كان من كان هو يشي فلا بد أن يكسر المرضى دول شيو ذي كريوشي فإذا كان مؤمنا قد انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده يا شيخ